to arewacin najeriya je sai dai a ce ana wata sai ga wata shugaban gamayyar kungiyar arewacin najeriya baki daya ya ce ya kamata a raba kasar kowa ya san matsayinsa ganin yadda shekara da shekaru tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya ake ci gaba da zaman doya da manja to sanin kowa ne dai duk lokacin da aka ce bangarori biyu suna zaune ko da mata da miji ne zaka samu ya zama wajibi wani zai danna wani wata rana wani kuma zai haƙuri da wani wata rana wannan ɗabi'a ce ta zaman rayuwa kafin mu shiga cikin bidiyon nan dai da farko ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da warhaka mu kuma da kasancewa da ku a wannan lokaci ina yi wa kowa fatan alheri da fatan kuma kowa na cikin koshin lafiya to ubangiji subhanahu wataala muke fata ya mana dumuwa alfarin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kana manta da yadewa ka fara zuwa da tasha ya kokari a danna mana subscribe a kuma danna alamar kararrawa aka zai sa a samu dukkan bidiyon da muke daurawa ko da yaushe to Allah ubangiji subhanahu wataala ya mu dace to hakika babu shakka kamar yadda na ce shugaban gamayyar kungiyar ayyukan Najeriya baki daya yayi ikirarin cewa a raba kasan kawai kowa ya san matsayinsa hakika babu shakka tsawon lokaci tsawon rayuwa za a iya cewa arewacin najeriya da kudancin najeriya kasashe ne kasa ɗaya ne amma kuma za a iya cewa yadda ka san kai ka ce kasa daban-daban yadda ake ga wato ainihin adawa da juna ma'ana za ka samu wato kudancin najeriya suna adawa da arewacin najeriya arewacin najeriya ma suna adawa da kudancin najeriya to hakika babu shakka idan aka kalli wani abu za a iya wato ainihin cewa wato shi wato wannan sharif wane ne ke da suna ashiru afuwan sunansa ashiru sharif sunansa kenan to shi ne wannan zazzafar zance da kuma maganganu da aka yi da shi da lokacin da yake tattaunawa da yan jaridu babu shakka idan aka kalli zancen nasa ta wani waje za a iya cewa ba abin mamaki ba ne don haka ya fito daga dan arewa duk da cewa daga akwai wasu mutane ma wanda na ji da yawa ya sun faɗi wannan makamancin wannan zancen nasa suke hadda malaman addini da suke karantar da karatu a saman mambadin su sun faɗi ya kamata a ma haraba ƙasan kawai kowa ya san matsayinsa to hakika babu shakka ba abin mamaki ba ne dan arewa ya ce haka duba da cewa tsawon rayuwa wato ana dan tauye dan arewacin najeriya kwarai da gaske akan abubuwa da dama to abinda wato su kuma wa'ancan yan kudancin najeriya suke gani cewa yan arewa tamkar wasu mutane ne ci ma zaune dalilin da yasa suke kallon su a matsayin ci ma zaune suna ganin su ba su da wato ainihin man fetur da ake haƙowa balantana su yi ikirarin cewa da kuma babban abin da aka fi wato ainihin amfana da shi ake samu da shi ake ayyuka daban-daban a ƙasar baki ɗaya shine wato fetur ɗin sannan kuma suna da teku wanda tekun nan shi ma wani waje ne wanda yake kawo kuɗi a ƙasa baki ɗaya to wannan suke kallo da kuma wato hada-hada da yake kasuwanci a ɓangaren su suke kallon shi a matsayin dalilan da yake sa wato ainihin suke kallon ɗan arewacin najeriya a matsayin ci ma mazo to shi yasa ko da yaushe in za a yi rabon kasafin kuɗi a ƙasa na shekara idan ta zagayo Wannan wato na bajet da ake yi suke ganin cewa ma wajibi ne a basu kaso mafi tsoka a yi musu abin da ba a yi wa arewacin najeriya ba to amma abin da ɗan arewa ke kara cewa shine idan ba su manta ba abin da aka yi amfani da shi wajen ganin an haƙo wannan wato ainihin man fetur tun farko asali da kuɗi ne na noma na shugaban wato noman gyaɗa da auduga da sauransu aka yi amfani a wancan lokacin kenan aka haƙo wato wannan man fetur wannan shine abin da shi kuma ɗan arewa ke dan iya faɗi a wannan bayani abu na farko kenan abu na biyu kuma abin da yake kawo wannan ita wato hatsaniya da kuma ganin gani gani da suke yi wa juna abu na farko shi dan arewa yana ganin cewa yana ba wato ainihin kudancin najeriya abinci shi ke ba su komai na ci da sha ma kusan kuma sannan duk wani abu da za a yi amfani da shi a ƙasar nan kafin a san komai tufa da ƙasar da nomarsu aka dogara shi ma da kiwonsu aka dogara aka yi wannan abin da aka yi koma menene shi to ta nan ma shi ma dan arewacin najeriya yana da dan bakin magana to abu na biyu kuma shine dalilin da yasa dan arewa yake ganin cewa to araba raba kasan kuma gaba ɗaya ma a huta mana kowa ya san inda yi shine abu na farko a idan aka lura a bajet na farko na shekarar farko da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi tun wato zuwa wato apc kashi na farko kenan a budget din da aka yi baki daya kudancin najeriya suka fi moran wannan budget din haka na biyu haka na uku har sai da yi shekaru takwas din nan kusan gaba daya budget din da aka yi zuwa yanzu ma maganar da ake ciki katafaren manya-manyan ayyuka da abubuwa da aka yi kudancin najeriya a mulkin shugaban kasa muhammadu buhari ba a yi wa 'yan arewacin najeriya ba babban aiki mafi shahara da za a iya tunawa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wadda shine ma din ba ma a kammala shi bai zuwa yanzu shine wannan titi da ya taso daga abuja ya wuce kaduna ya tafi har zaria har ya wuce kano shine mafi shahara a cikin ayyukan da za a iya tunawa shugaban kasa muhammadu buhari ya kamo shi ma bai kai karshe ba to wannan shine babban abin da za a iya tunawa na shugaban kasa muhammadu buhari to amma masana suna cewa wato wanda suke wato da ido cikin harkar abin suna tabbatar da